daga nan harabar kotun kulu wato supreme court shi da bai ma dama da kujeran ba sai ni nake tafa fituka kuma ka ce ba za ka je zama kotun nan ba hmm. waɗanda kuma shi ne wannan haka na kawo shi nan na ɗau wannan na mai da shi auta baita yana iya yin fiye da abin da na yi a gabanka duk yadda zan yi in ga alƙalan nan na yi Cikakken wannan shirin yana nan akan Arrow 24 On Demand, ku rijista ta tv.arrow24.com ko ku tuntuɓe mu a WhatsApp.